dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na kungan ne dangwam na a dole a kalle ni Adole dole ku dube ni mata ma da sun gane a ni dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na kungan de dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na kungan de dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na dangwam na bungan na dangwam na san Allah in dai maka wannan samu ba zan ƙara biyo kuɗi ba ruwa ba na gaji gaskiya to in ban da abinki ke da biki saba wahala ba yaushe za ki ringa biyo ni muna ebo ruwa a rafi kamata a ce ki ringa yin zaman ki kina hutawa a gida wallahi ba na son in zauna ne ni kadai din ne na saba da mutane shi yasa ma kika ga na biyo ku Ta ai koyin ne ce ko shekara za a yi ai gwada ta zama na a gida kin san ɗiban ne ke ci min rai kuwa to ke da man yake taki raguwa ma irin ki rabu da ita wai bai fita sa'u ɗaya biyu ba amma kin ji tana da bakin magana ta ba ya ƙi hutu ana wanda ya ƙi hutu wallahi Wani? Wani? Ko ba ta nan ne? Wani? Na'am, malam. Kina sai na zo ina ta ihu tukunna? Ina ciki ne ina ɗan kaye kaye. To yanzu dai a takaice dai ina su ladidi. Sun tafi rafi ebo ruwa malam. Hmm. Na sha faɗa ba na son yawan tafiyarsu suna nisa da gidan nan. Su mata ne ba maza ba. kuma garin nan yanzu cike yake da leburori masu zuwa kwadago da yawa a cikinsu kuma ba su da kirki ba na son cuɗanya da su insha Allah ba abin da zai faru mana to insha Allah komai sai Allah ya so amma Allah ya yi tsari ya ce ka yi kaza ka bar kaza bai ce a yi tarbiyya ba to kuma ma ni duk abin ma da ya fi damuna ita wannan bakuwar mina ita ce ta fi damuna tunda ita bata san gari ba haka ne malam to ai ita tana ganin kamar wani sabon abu ne nan din saboda ba nan ta, ta rayu ba amma dai ba, hujja ba ne a kyale ta ta rika tafiya ko ina barkatai anan to yanzu idan sun dawo kar su koma ɗebo ruwan nan ni zan ƙoƙari in samo yaran da za su ɗebo in kuma su ne ma dai to a bari sai da yamma sa kuma koma ɗebo ruwa kin fahimta na fahimta ma yawwa to da Allah kar sai nisa to insha Allah yawwa sai na dawo to Allah ya kiyaye Allah ya tsare madalla mm. mata barkan ku dai. Yawa barkan. Dan Allah wata ta taimaka min da ruwa mota ta ce ta zafi. gashi. Kai Allah dai sassaka miki da alkhairi kin ji? Yau. mata sai sauri kike yi kina sauri kika bari kika zo duniya ki yi mana ni ba garin nan ne hmm? sannan ku sai dai ki yi haƙuri kin sha wahala kin ebo ruwa kuma na karɓa na zuba a motata karka damu ba komai tun daga yar uwata ta ebo ai ba sai na koma na ebo wasu duk da haka ai kin sha wahala kina da kirki ga ki fara tas ya sunanki sunana ladidi sunanki ladidi ni kuma sunana fesa amma tun da nake zuwa ƙauyen nan ni ban taɓa ganin ki ba hmm, a garin nan nake har sau nawa ka taɓa zuwa ƙauyen nan? eh kwanakin baya na zo wannan shine zuwa na na biyu to a gani ne ƙauyen naku bai da yawa duka duka mutan garin naku sun wuce mutum goma ne a'a ƙauyen mu fa da yawa <laughs> kai To Labibi, shi kenan, ni ma wasa nake yi. Ai ko gidanku na san a samu mutum goma. Ta wajen ina ne gidan naku? Can ne wajen injin can gidan Malam Musa. To shi kenan, uzuri ne ya kawo ni. Amma da zaran na je fadar mai gari mun gama, zan zo har gidan Malam Musa baban nawa. Shi kenan ku je, ke yar baka baki magana? Sai wani zuzzun baki kike. a ɗiban ruwan ne ko? Ke ma kin san ba zan dawo ba. Wannan ma ebo wanda na kin san takura min akai. To wai ke in ban da ki, Ladidi. Ana maganar mutane kya sa wannan raguwar malalaciya ma irin jimmai. <laughs> Eh na ji raguwa ce sai ku je ku yi ta wa. Ai ni wallahi ko sawu ɗari aka ce in kin san dai zan iya ko rafi ba zai min wahala ba. A'a ke kan kina da ƙoƙarin ɗiban ruwa. Sai ku je ku yi ta wa. Sai mun haɗu a wurin dambe. Sai mun haɗu a dandali. 'yan raina hankali wa ma zai ƙara haɗuwa da ke saboda Allah wannan awoyin da aka yi duk saboda ebo ruwan nan kuka je kuka zaman ku ne guda? Baba mun tarar da layi ne. To layi ba kwa dawowa? Kemina, abin ne haka ake miki? Ca nake famfunan ku wani ma a kofar ɗaki yake ba a taɓa sa kuɗi ba ruwa ba. Shine kika zo nan kike koyan wahalar ba gaira ba dalili? Baba zaman kaɗancin ne bana so shi yasa na bi ta maka je ɗiban ruwan tare. to yanzu dai ruwa ya isa ku je ku yi sallah ku ci abinci ku zauna ku huta kar a dawo eh Allah ya muku albarka alaikum wa ta'ala barkatu. Sunana Aisha na jamu kamar yadda kuka sani. Sunana Khadija Muhammad kamar yadda kuka sani. Alhamdulillah, wasalatu wasalamu ala man la nabiyya ba'dahu. Muna mika sakon godiyar mu ga dimbin kwastomomin mu na fadin duniya masu karɓar magunguna daga wannan cibiya mai albarka suna samun waraka da biyan bukata musamman shahararren maganin da muka yi wa lakabi da killing zakit wanda magani ne mallakin cibiyar annur islamic and herbal medicine mutane da dama sun yi amfani da maganin nan sun samu waraka daga dukkanin abin da yake damunsu masu fama da matsala na rashin aihuwa sun yi amfani da maganinmu na kilinza sun samu biyan bukata masu fama da matsala na kankancewan al'aura sun yi amfani da maganinmu na kilinza Allah ya ba su lafiya masu fama da matsala na cushewar prostate ko kuma prostate illage sun yi amfani da maganinmu na kilinza Allah ya warkar da su masu aikata istimna'i wato masturbation biyan bukata da kansu sun yi amfani da maganinmu na kilinza sun daina aikatawa cikin yardar Allah masu fama da matsala na infection wanda ake kira std sun yi amfani da maganinmu na kilinza allah ya warkar da su magani ne da aka samar da shi cikin yanayi mai kyau ƙarƙashin bincike mai zurfi na addinin musulunci da kuma na zamani maganinmu na kilinza ana samun shi a ofisoshinmu halastastu waɗanda muke da su a faɗin afirka ofishinmu da ke nigeria akwai a lagos babban ofishinmu na a cikin garin kano akan titin court road opposite da gidan mai na amasko abuja daura funtuwa jalingo mina da kuma birnin yola mun buɗe sabon ofis a nan cikin garin tawa a nan likitar dello kusa da gidan bala muna da ofis a birnin niame agadas arlit difa sai birnin kwanni sai ofisoshinmu da suke gana accra kumasi muna da ofis a ƙasar cote d'ivoire a nan birnin abidjan muna da ofis a ƙasar kamaru a nan birnin duwala da kuma birnin gaundare sai ofishinmu da ke ƙasar chadi a nan injamena jama'ar da ke libya suna iya samun magungunanmu a birnin misrata tripoli da kuma birnin sabaha ko kana nahiyar europe ko Asia kana iya ɗaukar lambobinmu insha Allah za mu sadaka da ingantattun magungunanmu cibiyar kashful alil muna ba da magunguna akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin allah matsalolin sanyi na stds gonorrhea infection ko syphilis har ma da genital herpes masu fama da matsalar rashin haihuwa ko ciwon hanta matsalar istimna'i of masturbation ciwon koda matsalar jinnu iska sihiri ko sanmu, duk muna ba da magani rikicewan al'ada jin zafi yayin al'ada ko kuma rashin zuwansa matsalar basir mai tsiro ma'ana hemorrhoid ciwon asma hawan jini hypertension ciwon siga diabetic to da izinin allah cibiyar mu ta kashful alil tana aiki ne ƙarƙashin ma an da da'an illa an zala ma'ahu dawa babu wata cuta da allah ya saukar face sai da ya haɗa mata da magani. Cibiyar Kashful Alil cibiya ce da take bincike daga cikin manyan littattafai irin su Abdibbun Nabawi na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuzu Tibbi Sha'abi da Ar-Rahmatu fi Tibbi wal Hikma. Ana samun magungunan Kashful Alil a duk inda kuke a faɗin duniya. cibiyar kashful alil muna ba da magunguna akan kowace irin larura kuma a warke da izinin Allah mun samu shaida daga sassa daban-daban wajen samun nasara da magungunanmu muna da rassa a ƙasashe da dama a ƙasar saudiya muna cikin garin makka a ƙasar libya muna cikin misurata a jihar zamfara muna gusau daidai labin-labin a jihar neja muna cikin mina dutsen kura a jihar yobe muna cikin damaturu gujiba road muna da branch a garin abuja da lagos jihar kaduna gombe da kuma bauchi katsina da sokoto sannan a garin maiduguri ana iya samun mu a koda yaushe a ƙasar Nijar, muna cikin garin maradi da kuma birnin yamai barki ke ce karfin ganin idona da ni da ke ba zan yin faɗa da juna. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu masu yana na faɗin duniya. Sunana Z Squire mawaƙi daga cikin masana'antar Kano. Ku sauke manhajar Mobile Data Plus akan wayoyin domin sayan data mai sauƙi, biyan kuɗin wutar lantarki, yin print recharge card, kai har ma da Smile Voice. Ku sauke app na Mobile Data Plus akan wayoyinku domin yin kasuwanci ko kuma amfanin ku na yau da kullum. Ku yi subscribe na YouTube channel ɗinmu Mobile Data Plus domin samun garaɓasa da muke ɗora kowane sati. Surana Christopher daga birnin Maiduguri. Gaskiya ina jin daɗi da amfani da Mobile Data Plus musamman ta wurin fannin tura data, siyan kati da kuma biyan kuɗin wuta. Sannan ina kira da jama'a su yi amfani da application na Mobile Data Plus kasuwancin kasuwancinsu ya ci gaba. Baba zaman kaɗancin ne bana so shi yasa na bi ta maka je ɗubar ruwan tarihi to yanzu dai ruwa ya isa ku je ku yi sallah ku ci abinci ku zauna ku huta kar a dawo eh Allah ya muku albarka tun bayan sannan ne idan faisal ya je ziyara ƙauyen nan sai ya kai wa ladidi ziyara har suka shaku ya gida Lafiya ƙalau. Na same ku lafiya. Lafiya ƙalau. Ya kowa da kowa. Lafiya lau. Haiz ba ku gama siyan filayen ba ne? Wallahi ba mu kammala ba. Kuma kin gani ina shigowa ban tsaya ko ina ba sai kofar ku. Cewa ne sai na zo na ganki mun gaisa. Sannan sai in shiga cikin sauran sabgogin nan. Allah ya sarki to Allah ya taimaka. Amin dan annabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. To me labarai? Salamu alaikum. Ah. Barka mala. Ina gajiya lafiya na. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lafiya kalau. Bako muka yi. Eh ni bako ne dan gidan ambassador ne. Ab to Allah sarki. To ko ku ne kuke magana siyan fili? To ai na gan ku a kofar gidan mai unguwa. To da yake ba a tsoma ni ba sai na kauce. To Allah ya taimaka. Allah ya yi albarka. Na gode. Hmm, babanki ne? na ne. Kai amma karimi ne yana da mutunci. <laughs> Kin ga bai taɓa gani na ba bai san ni ba. Amma kalli yadda ya mutunta ni kamar ya sani. Gaskiya dai kin yi sa'ar mahaifi. Haka babana yake mutunan kirki ne. Shi ya duk wanda ya gani da shi ya yarda da ni. Ba zai min magana ba saboda ya yarda da tarbiyyar da ya bani. To ga dukkan alamu wannan kirkin naki da karamci a wajen shi kika gado. Amma da wani ne fa yana gani na kin san me zai ce? me kawo ka nan kofar gidan bara zazzara ina kai bar nan gurin kuma ƙarfin kofar gidan Barka da dawowa malam. Yanzu ka dai. An dawo lafiya. Lafiya kalau. To wai shin wannan yaron da yake kofar gida yanzu menene dalilin da zuwan sanan kuma me alakarsa da ita ladidi dama shi ya aiko a kira ta a'a shi ne mana kenan kin san dama zai zo a'a ban sani ba mana kwanakin baya dai sun tafi ibar ruwa ta ce an yi wani bako su ta lalace ta ba shi ruwa ya zuba a mota hmm. sai aka tsaya iyana shi kenan abin da na sani mana to to wannan dai shi ne kuma wannan ya nuna dai kina da masaniya ko da ba yawa kin san wani abu to shi wannan yaro dai na san ubansa ba shi na sani ba ubansa dai da ambasada ne kuma da yana yawan zuwa garin nan to amma yanzu tafiya ta nisa na san likafa ta yi gaba watakila ba shi da abin da zai zo ya yi a nan garin. To, malam ban da ma dai rayuwa kaga manyan mutane babban mutum irin wannan ya zo ƙauye ai sai ka wannan <laughs> ai ba maganar manyan mutane a rayuwa ta birni ko rayuwa ta ƙauye ba dan dai tunda ba karatu aka zo yi ba da sai in gaya miki wani abu wanda ya fi kowa daraja a duniya da lahira bayan an haife shi alaihi salam sai da aka kai shi ƙauye shekara hudu saboda mutanen lokacin na wannan ƙasar sun yadda cewa mutumin da yake ƙauye ya fi jarumtaka kuma ya fi iya harshe na magana da haka aka kai shi ya shekara hudu sannan aka dawo da shi ba wani dalilin da mutum ba zai zo ƙauye ba in dalilin ya faru kamar yadda na birni shi ma an ba dalili me zai kai can inda dalili kuma sai ya je gaskiya ka yawwa to yanzu dai sai mu ce Allah ya tabbatar da alheri to amin malam mm. amin kin sala. wannan naku yana da kyau ba karamin daɗi na jibar kika ce mu dan zagaye wallahi ɗan ƙauye amma da kin je kin banna a jikin katanga sai ka ce kadangare <laughs> to yanzu ba gashi da muka kewaya ba ka ji daɗi ba ni ko na ji daɗi yawwa kada in manta ga waya menene waya ce samsun na siyanki domin na san kina buƙatar ga ta kira sunsun. A ba da gaske ko dai zulaya ta kake. Kai. To bari in durƙusa dai in A a a. Kai waya ni? Mm-hmm. Gaskiya na ji daɗi sosai. Duk cikin garin nan ni ce zan fara riƙe waya. Kin ganta da ke haƙuri ba tsada dubu tamanin. Dubu tamanin? Mm-hmm. Nawa kenan da jaka-jaka? To ni ina ni ina sanin lissafin jaka. ke kika san jaka a dai bashi a ATK din ya ce wani jaka jaka gaskiya na ji daɗi Allah to haka nake so ai ni da abin da zai faranta miki rai shi nake so gaskiya na ji daɗi sosai kin san Allah wannan ranar da take tare ki da da yanda zan yi da ita da bata da ke ba <laughs> Allah ah! to dan yi mana hoto mana da wayar taki ai ban iya ba kamar ya baki iya ba to ko koya min ya ake to wurin nuna miki to mu je muna tafiya ina nuna miki kada ba bai leƙo daga baki a ƙofar gida ko tun daga sannan ne ladidi suka shaku da faisal sai malam musa ya ce ta gaya mishi cewa ya turo iyayensa ladidi eh, wannan yaron da yake zuwa wajenki daga birni kun kiyaye da shi mm. To, saƙo zan baki. Duk ran da ya dawo ko ina gida ko ba na gida, ki gaya masa inji ji Na ce ya dakata da zuwa nan gidan, in har da gaske yake to ya turo wakilansa, mu yi magana da su. To, mun gama alabishi kuma sai ya ci gaba da zuwa wurinki. To shi kenan ba insha Allah zan gaya mashi. Yawwa, ke kuma ki tabbatar da cewa abin da nake so din nan shi aka yi in Allah ya yarda to Allah ya sa mu dace ta shi ki tafi ibattun da nake zuwa garin nan baki taba kawo min gyada ba sai yau ki ji wani gardi shi ina kawo ma yanzu kana yi da muna fama da kin san wace wace waka muke yi wa gyada a murza a bara a ga biyu a murza a ga hudu ni ba wannan ba fesa dama babana ne ya min magana ya ce in gaya maka ka turo magabatanka a'a shi ma yana da wasu filaye da zai siyar mana ne ba wannan ba hmm. Isil kasan san a ƙauye muke kasan a ƙauye ba a barin saurayi da budurwa su daɗe suna zance kamar haka ba tare da maganar aure ta shiga tsakanin wai ke me kike nufi ni na ce miki zan aure ki ko na ce miki ina son ki ko na ce miki ke budurwata ce ni fa alaƙa ta da ke abuta ce ban taɓa jin ina son ki da soyayya ba me kawo magana soyayya tsakanin ke baki san me abota ba ban fahimci mai kake kokarin gaya min ba dama ni da kai ba soyayya muke yi ba a'a ni ban taɓa jin ina son ki ba kuma ba soyayya nake ba kunan ƙauye ba ku abota ne Faisal idan ba suna kake ba me yasa kake dauko kyaututtuka masu tsada kake kawo mani duk kyaututtuka da nake miki da kyautatawa da nake miki ina miki ne dan ke aminiya ta ce ke ma in kin yi ra'ayi zaki iya kyautata min amma ni ban taba jin ina son ki ba kuma ban ce miki ina son ki ba kar ki sa ki kar ki zo ki sa kanki a damuwa ni abokin ki ne kawai dan haka ba maganar soyayya tsakanina da ki kenan duk ɗaukaka da nake a matsayin wanda zan aura duk yaudara ta kake yi kenan ba yaudarar ki ne baladidi ina mai rantse miki da Allah ban yaudare ki ba an samu bambancin fahimta ne yadda kika ɗauke ni ba haka na ɗauke ki ba kuma ni ina da wacce zan aura wacce muka yi alkawarin aure a birni su highlands yanzu haka auren mu bai fi 'yan satuttuka ba don haka don Allah ki yi haƙuri. ban yaudare ki ba kuma ban ci amanar ki ba ban san naka kika ɗauka a alaƙata da ke ba amma tun da haka kika ɗauka don Allah ki yi haƙuri ki yi haƙuri kuma kin ga tafiya ta ba za ki ƙara ganina ba ki yi haƙuri ne kaina da na haife ki ladidi na yi ƙuruciya na santa amma ni ma ban zama mai hankali ba sai da na shekaru tukunna yadda aka kusa samun kusananne hankali don haka tun da na fara ganin yaron nan da irin take-takensa kuma na san dan waye shi to na san da wahala ba yaudara ki zai yi ba kuma gashi an samu yayin ni na san mahaifinsa mahaifinsa ya taɓa zama ambasada ko a birni ba kowa ne zai nemi haɗa alaƙar aure da ɗansa da shi ba idan ba ya san karansa ya kai tsaiko ba ballantana mu da muke ƙauye kuma almajirai to amma saboda ba lallai ki gane ba sai na haƙura na ƙyale na san za a zo wannan wurin gashi kuma an zo inda ba a san saboda haka shawarar da zan baki idan wani mutum ya kuma zuwa nan gaba ki gaya wa mahaifiyarki ta gaya min ni kuma in duba shi tun ba a yi nisa an ɓata lokaci ba ni ma sai da na gaya mata malam tun farko na ce kar ta zira jiki domin na ji labarin iyayensa manyan mutane ne ruwa kuma ba su kwando ba ne ki daina kuka ki kaddara damun ba mijinki ba ne in kika yi haƙuri allah sai canza miki da mafi alkhairi kin ji ki yi haƙuri ki daina kuka Kin ji abin da saurayin da ya mata kuwa? Na ji mana. ma tana tunanin ɗan gidan masu kuɗin can zai zo daga birni ya aure ta. Kowa haka yake cewa. A dalilin wannan fesal ɗin nan, duk samarin ƙauyen nan suka rabu da ita. Gashi na an ce ya turo iyayensa ya gudu. Dama kwaɗayi ya ja ta liƙe masa, ta ga ɗan gidan masu kuɗi, don birni. Yanzu da haka ta fara ai ta gane gaskiya ko? Ta ci kukanta ta gama. Ai duk wanda ya hau motar kwaɗayi, tashar walaƙanci zai sauka. Wannan haka ne Aliyu Sura sabunta rabo. Da ganin na kwarai ba tambaya kyan alkawari. Barka da zuwa. Barka dai baba. Dakta muna so ka ba mu shawara ne game da yadda za mu kare kanmu daga saurin kamuwa da cututtuka. Dakta muna miki barka da zuwa. Maganin cutar nan mai kare garkuwar jiki. To ne muke so mu ci kuna ba da magani kuma ana warkewa din to dan mutum ya kamu da cutar sanyi ta zai gane ya kamu da wannan cuta ta sanyi yau kimanin shekara goma kenan da muka yi aure ba mu samu haihuwa ba mu mutane mai duguri wannan muna so kai mana magani na istiminai menene istiminai ya za a mu da muke kasashen ketare mu rika samun magungunan kai akwai hanyoyi da dama waɗanda za a kara kai daga saurin kamuwa daga cututtuka amma hanya mafi sauki ta farko ita ce tsafta domin tsafta cikin kaso 100 tana madadin kaso 50 na samun sauƙin cututtuka idan al'umma suna yinta shi ya sama cibiyar alusar ta ba mutane dama cewa su ba da kaso 50 gurin karɓar magani idan sun warke bisa ne su zo su tuko ragowar kuɗin a bisa yarjejeniya wadda ake da al'umma kuma alhamdulillah an samu nasarori duk yayin da aka ce kwayoyin halittar mutum ta samu matsala na bangaren namiji ko mace to fa ba zai samu haifuwa ba amma akwai taimakon da muke bayarwa da izinin Allah Allah yana shiga hidimar ana samun lafiya matsaloli kamar haka kankancewar gaba saurin inzali zafin tafin kafa kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma yawan mantuwa ko kuma tsinkewar mani ya hana mutum haifuwa wannan duk yana ɗaya kaɗan daga cikin illolin da istimna'i yake haifarwa a jikin ɗan adam ko rama ko yawan ɓacin rai ko bugun zuciya za a iya samun magungunan mu a duk inda mutum yake a faɗin duniya muna tura su cikin aminci da izinin Allah sannan za a iya samun babban ofishinmu da ke nan cikin garin kano kan titin zurot sannan ana samun mu a cikin garin kaduna sannan za a iya samun mu cikin garin maiduguri za a iya samun mu cikin sokoto za a iya samun mu cikin taraba sannan ana samun mu a cikin ƙasar nijar amara da yamai idan ka je ƙasar libya za a iya samun mu a cikin birnin trablis muna alfahari da ku al'umma muna gode. An bar mu guda alhisira mun dogara ne fagen magani. Wannan aka ne alhisira samun rabu. salamu alaikum ka shigo wai nan gurin mm. to ai ni barin gaya maka in dai shafawul islamic medicine ne ban taɓa kawo wani mutum na ji kunya ba las yarinyar da na kawo nan gurin abin da ya faru da ita haihuwa ce matsala shekara goma sha biyar mata haihuwa wallahi da ta zo nan gurin Allah ya warke da matsalar baka gani da kati na a hannu ba mm. to yanzu ma wanta ne yake da wannan irin wannan matsalar muna godiya ga Allah da ya saka cibiya ta Shifawun Islamic Medicine Center take ba da magani na ciwon HIV da mahaifatitis, kuma a warke daga wannan cututtukan gabaki daya. Saboda ingancin maganinmu gami da tabbacin mu da kuma mu ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Duka ne wanda ya kira mu kwanan baya akan zai saya magani amma bai da halin da zai karɓi magani. A yau zai iya kiran mu ya ba da rabin kuɗin kuma ya karɓi maganinsa. insha Allah alfarma ɗaya da muke da bukata mutum in ya sha kuma ya warke ya mana addu'a ubangiji Allah ya sa dukkanin wanda bai da lafiya ya samu lafiya ni ma ya taɓa tura wani ya karɓi maganin matsalar ƙarfin gaba kuma ya warke Muna masalaka da shifa'un power booster wato ka ƙarfan doki ko kuma ingarma. In dai sanyi ne nima da wannan cibiyar shafa'ul islamic medicine wallahi bai tuni ke takama. Muna masa lakani da syphilis cleanser ko ka ce mara garau. Ko ka san wasa da al'aura wato masturbation yana sa ƙanƙancewar gaba da tattarewar fata da saurin inzali ga maza? Muna masa lakani da shifa'un masturbation cure. Ga mata kuma yana kawo ɗaukewar sha'awa. Muna masa lakani da shifa'un sperm booster ko kuma ka ce ƙwararren maharbi. A Najeriya muna. A Kano Maiduguri Jalungo Movie. a jamhuriyar Nijar muna maraɗi tawa a yamai. Mutanen Algeria sakon maganin ku zai isa gare ku cikin sauki a ofis namu da ke Arlit. A Libya muna Misrata da kuma Tripoli. A Ivory Coast muna cikin Abidjan. A Saudiya muna nan a Makka. A Ghana muna Accra da kuma Kumasi. Kamaru Chad dukkanin muna da ofisoshin mu kuma muna iya tura muku maganin ku a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Mun san kuna neman hanyoyin tuntuɓar shifawan Islamic Medicine. Don neman magani da samun ilimi a kan cututtuka. Za ku iya samun mu a kan mu. Ko kuma manhajar TikTok, Instagram, YouTube da ma Twitter idan kun neme mu. Ban biya kuɗin wuta ba, me amfanin application ɗin da yake waya hawa? gashi nan menene a ciki ana siyan data a ciki bayan siyan data da ake ana biyan kuɗin wuta nefa a ciki babu abin da ba za ki iya yi ba na bukatar social media kowane iri ne to bari ina zuwa bari ki ji kina ji ko yanzu ki shiga play store pay money maza maza yanzu ki rubuta ki dalilin su gaya miki lamba of din su ki tura musu maza maza kudin su babu abin da ba za ka iya yi da shi ba za ka iya siyan data ta nan gurin ba tare da an ciran maka ko kwabo ba dama tana tunanin ɗan gidan masu kudin can zai zo daga birni ya aure ta kowa haka yake cewa a dalilin wannan fesal din nan duk samarin ƙauyen nan suka rabu da ita gashi na an ce ya turo iyayensa ya gudu dama kwaɗayi ya ja ta liƙe masa ta ga ɗan gidan masu kuɗi ɗan birni yanzu da haka ta fara ai ta gane gaskiya ko ta ci kukanta ta gama ai duk wanda ya hau motar kwaɗayi tashar walaƙanci zai sauka labari ya kara da ƙauyen faisal ya zo ya yaudari ladidi amma shi a ɓangaren faisal mutunci ne kawai tsakaninsa da ita haka ya gaya mutanen ƙauyen wanda suke tare ya tare shi da zancen mini wai kuwa ka ɗabi'ar ku take mutanen ƙauyen nan wani ba aka yi duk inda na shiga mutanen da nake ɗan gaisawa da su sai su dinga samu na suna gaya min wai na yaudari labi shi kenan mutum ba hali ya friendship da mutum ko mace ko namiji kawai don aminci ya haɗa ku da ita ni fa kamar yadda nake rayuwa da abokanai na maza a birni haka muke rayuwa da ƙawayenmu mata a birni ka gane abin da nake nufi kawai don ka ɗauki kyauta ka ba wa mutum don kyautatawa a matsayinsa na amininka ko abokinka sai a wayi gari mutane su ce wai lallai lallai sai ka aure shi ko haka kuke a nan garin Allah ta mu gida ai mu a nan al'adar mu ta bambanta ta ku ta yan birni a nan wajen ba mai tsayawa da mace ko a garinmu sai wanda zai aure ta don haka da mun ga mutum ya tsayawa da mace kawai sai mu ci santa yake <laughs> amma gaskiya kuna cikin duhun kai Allah haba alaji kawai shikenan dan aminci ya haɗa ku da mace sai a ce lallai sai ka aure ta to wallahi barin gaya ma ni ban taɓa jin ina son ladidi ba kawai dai na ɗauke ta a matsayin aminiya ta ƙawata saboda tun da na zo garin nan tana ɗaya daga cikin wanda suka fara mutunta ni suka karrama ni ni kuma karimi ne ina son karamci ga duk mai karamci amma ni ina ni na ladi ni fa ina da matar da zan aura ka gane already yanzu biki na bai fi sati biyu ba ko ɗaya dan ma an ɗaga ne da tina an yi amma ta ya zan aure ta ni ban taɓa ji ba wallahi amma ranka daɗe ina ganin me zai hana ita ma ladi tana son ka ka haɗa su biyu ka aure su mana a'a baba da ni bane ni ina da wacce zan aura wani dai kaga ina yaro na da ni ban ga dalilin da zan auri mata biyu ba to me zafi inda rayuwar nan ta rikice ta lalace ta zama ana cikin musiba duk da dai mu alhamdulillah Allah bai bar mu a cikin musiba ba amma dai rayuwa ba ta da tabbas ni daga mace ɗaya ba zan ƙara ba barin gaya ma kuma ko mace ɗaya ne daga 'ya'ya biyu in Allah ya ban zuwa hudu na haƙura in kin matsi ki ƙara haihuwa ki je wani gurin tunda dama Allah ya halatta saki ya kuma halatta auren duk ba haramci a ciki wannan rayuwar ta musiba duk arzikinka wallahi Allah in ya jarrabe ka sai ka kamar baya son ka Dan uban mutum duk ɗaukakarsa duk arzikinsa in dai ba zai taimaki mutane ba to wallahi wata rana zai waye gari baya da shi na game biliyan ɗari ya dawo bai da ko naira bari yan iska masu cikin change a alaji shi yasa duk wanda yake ganin yana da shi ba zai taimaki nasa ba to ya jira ikon Allah don ubansa koma wani daga kawai ta nemi wanda zai aure ta ni amma ba magana aure na fahimci abin da ke tsakanin faisal da ladi don ƙauye to idan har haka ne mene alaƙanki tsakaninki da su yanzu zan sanar da ke don ƙauye ƙanwata ce what ƙanwarki yana nufin mahaifinki ya haife ta kwarai kuwa amma ita kanta bata san waye ne mahaifinta ba mutanen gari gaba ɗaya sun ɗauka cewa malam musa shine ya haife ta alhalin malam musa shi ma tsintatta ya yi ba shi ya haife ta ba akwai wani gagarumin al'amari da kake so ki faɗa min idan na gosa ki gaya mun ni har gabana na faɗuwa baki ji komai ba don har yanzu ban faɗa miki dalilin da yasa nake so Faisal ya auri Ladidi ba. Ke nake domin na ƙagara in ji abubuwan da zaki faɗa Kar ki damu, mu je mu ci abinci tukunna. Zan gaya miki duk abin da yasa nake ƙoƙarin nake son Faisal ya auri Ladidi. dan gwamna dan gwamna dan gwamna kun ganni dan gwamna gaskiya kamata zuwa gobe ka hada kayanka mu tafi ƙauyen nan ka san da zafi zafi ake dukan karfi a ni fa ba damuwa ko yanzu kace in ɗauko jaka mu tafi tafiya ne ita ma lari na gaya mata duk yanda za ta yi a gidansu ta san yanda za ta shawo kansu saboda ita ma tare za mu tafi a ba damuwa to Allah kai mu gobe nan da zuwa gobe zan je in binciko sunan ƙauyen da yarinyar take kuma da sunan yarinyar da za mu je domin ta Allah kai mu gobe. Dauda, ni zai shiga gida, kawai ka je sai mun haɗu. Ka san fa garin nan ba daɗi. Dole ka ɗan bani wani abu wanda zan je in sallami gida, ko ba haka ba. Gaskiya Dauda ka na mun hankali. Kai da kake cewa zaka bada kuɗi a gida, kai da na san ba wanda ka aje towa zaka ba kuɗi. Ko ba ni da aure ba ina da ƴan uwa ko iyaye? Ai ina da ƴan uwa da iyaye ko ba haka ba. Ko ka kawai zan ɗau ka kawai in tafi ban ba su komai ban ɗauka ba su ban gida ai ba su yi ba ka sani. Kawai ka tafi. kafin kuma zan duba in ga yadda ake ciki a ai da dai fi. don gaskiya in ba haka ba ba inda zan dauda ka tsaya ka yi tiris ko ba za ka tafi bane ba dan gwamna kawai dan gwamna to ka tafi mana dan gwamna rayuwa da lissafi a kayinta abi ta kaddara yadda duk ta rubuta biyewa rayuwa ke sa wasu wauta ga ɗan gwamnanin aka shi ya biye ta sunan sama ya sauya shi a haka abu ya tafi daɗi ke ji kasan yana gidan da takurawa mutane yake yi aha wa na maka kalan faskare ne? Sa na kalan buga ci gaba ci gaba da yi ci gaba <coughs> ke wasila me yake cewa ne ina bin ɗaki ina jinki amma amma kina magana idan ina nan takura muku nake yi takura kamar yaya a ah, baka ji da kyau bane kin taɓa uban ki kare za miki da abin da yake ba ina ji kuna yana ina yana ji mun ba kina wani magana cewa wai ina takura muku to gidan na waye gidan ka ne oh ai ji nake da shi kika da shi kika duro na gano wani abu ne me yasa ne wai kana kula ka ba yaro tarbiya kuma sanin zai abin tsiya maman ba haka nake ban ubanki zamu ji ƙarya ne kika ce ba mu da abin da ke faɗa ina ji shi sai na tsaya nake fitowa da wuri in ce me zaki ce idan har yaro yana gudun cewa gudun cewa baban sa ya takura masa to wa zai gaya shi gaskiya lamarin gaya mu waye zai gaya miki haka ake tsarin rayuwa shikenan mutum kai ba za a gaya gaskiya ba kuna iskantin ba zan irin wannan wa alaikum salam yawwa haba wallahi na zama saba kai kadai ne wani ke jin daɗin rayuwa ta da shi a cikin gidan nan a me yake faruwa na ji kana wannan fitsarin yarinya ina ban dake wai take take take ga mamma wai ta ta ta ina nan a ba na nan garama da Allah sani fita wai sau ina ina takura mata to sai a kyale kawai abin da ji dama sai ka ce wani annoba munafika anan nan Allah baban na kike ga ga kina so ki gama da duniya lafiya kuwa na rantse da Allah sai in tattaka ki a gurin nan wallahi Ake ake ake ake abin nan. Tunda na ji kayaniya a cikin gidan nan san ka Eh. Wallahi tunda na ji kayaniya nan san ka Saboda ba ka son zaman lafiya kai. Kin san me take faɗa? Haka fa take cewa in baban mu bayanan tana cikin jin daɗi in ya dawo yanda ka san a cikin keji take tana nufin baban mu annoba ne kenan. Ƙarya yake yi. A'a. Ah! Kai. Taka wallahi. Wallahi za a yi take take. Dan ku sai na take ka. Ban gane sai ki shi ba. da Allah da Allah ke da Allah ban tambaye ki wai gidan nawa ne naka ne akwai wanda ya samu bulo muka gina gidan nan ko yi min filasta ko yi fenti akwai akwai wanda ya taɓa mun a cikin gidan amma dai ai ni ma na sai da jere na na ranta ma ai cika an yi rufi oh to da kika sai da jeren ki shi da ki rika jera mun tashi hankali a cikin gida saboda jere kawai dai gida namu to ta waye kai abin da za a iya yanzu za ta kare a yi dama muna cikin tsari ne na demokuraɗiyya tsari ne na tantance a da tsakuwa saboda haka yanzu mu ma za mu kafa demokuraɗiyya cikin wannan gidan daga yanzu nan wani irin demokuraɗiyya yawa ka ji zancen gaskiya ke lamar yanzu abin da nake so kafa layi zami duk wanda ke goyon bayana ya biyo bayana ya samu ƙuri'a baba wanda ya wanda ya latti kuma wanda ya samu eh, dan abu ba yadda jama'a suke da bukata yadda muke da bukata ba yayi wace ya bar mu gidana wannan shine ni da man kai ka san ni ƙura'a ta ƙura'a kace bayan da za a yi ga gaskiya an bulayin ƙarya ko ba haka ba ina tare da jirgin fitan al'umma wallahi kuma ni ɗaya tamtakar da dubu nake ni ba za a sa ni a mutum ɗaya ba wallahi na san dama ai kai nawa ne saboda haka duk wanda yake kokarin ya bi gaskiyar lamari to biyo bayana in ku ƙarya ce to ka san tsarin inda zaka yi sai a zaba tsakanin gaskiya da ƙarya a tantance mu muna jirgin tsira wallahi nan ne jirgin tsira wallahi mun hau jirgin tsira mu bane ni dai ni da baka so din baya na baka da haka to ka fara yin anan mana in kai tsaya nan mana ai ba ni mata lokaci ka ba don wanda irin jaye wanda zai yi ha Ke me kike jira? Yau ranar zaɓe kada ɓata lokaci. A shigo a kafa layi mu tantance tsakanin aya da tsakuwa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na gajiya. Na gajiya. Lafiya lau. Lalla wannan mutumin da ke nema mai wannan shagon. Ok wannan? Eh. Eh bai fito ba wallahi. Kai. Ku shi yaushe zai fito? Sai magarin. kai da Allah ba ni chazar ba. Ah. Ah. <laughs> Ah. ya kai ya na gan kare yanzu baka fita ba ni? wallahi tallahi kaga data ce take ta wahalar da ni tun safa nake ta kokarin sai data ta banki na ba network ina ta kokari to na san wannan yaran irin suna irin tura wannan eh eh, eh. sai na ce bari zo su tura mu kaga shi ma bai fito ba aba aji mustafa har yanzu kana wahalar bin shaguna dan a tura maka data ai ni tun da na samu wani app data plus na wuce takaicin neman data a titi ko ko ta siya ta banki saboda wani lokacin sai ka tashi bankin babu sabis ka kasa siyan kodar charge card eh. to akwai wani data ka kwantar da hankalinka in dai data ce to yanzu ka samu ka gama da matsalar data kallo wani app ne data plus eh. shi data plus za ka samu data cikin rahusa da charge card da utility bills masu tarin yawa kamar siyan wuta da duk wani abu da ka sani na utility bills da ake yi eh. akan ta nake yi yanzu saboda haka cikin kwanciya hankali ban da matsalar data ko ruwa ko iska baya hana ni samun data ne amfani to laifin ka ne gaskiya laifin ka ya kamata a ce ka sanar da ni wannan hanyar tuntun to ai baka yi latti ba dan ko data plus har yanzu tana nan akan app store da kuma apple store saboda haka kana da damar ka sauke shi abinda za a yi yanzu kai ba ni caza ai ni banda caza babu wanda yake kawo ni shagon nan gaskiya ne domin samun data mai rahusa mai inganci da kuma biyan bukata. Ku garzaya kan Play Store ku yi downloading ɗin app ɗin Data Plus domin samun data mai rahusa ga masu amfani da Apple phone za su garzaya kan App Store ɗinsu domin downloading ɗin wato app ɗin Data Plus domin samun data mai rahusa.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 ko kuma za ku iya ɗaukar numban mu ta whatsapp kai tsaye ku yi mana magana cibiyar nurul shabab tana marhaba da zuwanku sai kun zo Za ka iya gana mu waye kuwa? Sojoji ne. Inna lillahi wa inna ilaihi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga sadakin nata yana hannuna, ka aiko waɗanda za su karɓar sadakin da wannan sabuwar kaza. Ko za ka buga musu don mu ɗan ji muryarta. Allah ka kiyaye min yaro na a duk inda yake. Ina ji kamar a ce da in yi soyayya da kai. Bara a ce na shekara da mutuwa. Ban taɓa jin inda so ya juye ya zama kiyayya ba. ba abin da zan ce sai dai in ce Allah ya baka sa'a. Ba zan hana ka tafiyar nan ba, amma ji nake kamar idan ka tafi ba za ka dawo ba. Subhanallah. Ki hankali mana karka kwari. Ana na a cikin dajin nan. ba su bani abinci ba sai yanzu ba Allah ta yaya za ki iya taimako na bayan a gaba na suke kashe mutane duk wanda aka zo babu kuɗin da za a fanshe shi kashe shi suke a cikin wannan dajin wallahi naira miliyan goma ta maka so ka kawo mana naira miliyan goma miliyan goma alhaji amma dai ba su gano ba ko kai gashi nan amma akwai matsala ku mana abin da za mu iya na ah karshen kawai na. Na a cikin yanayi soyayya ta mini ɗauri Na shiga garari na rasawa ma zai fi duwani Ga soya dage lallai sai ya sana rami To ni ya zanai ni. Ƙarshen ƙauna wannan shiri zai fara zuwa muku a YouTube channel namu mai suna Adams Dorai zai ringa zuwa muku duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare. Shige

karba ɗan gwamna ɗan gwamna ɗan gwamna da lissafi a kanta abi ta kaddara yadda duk ta rubuta biyewa rayuwa ke sa wasu mota. ga ɗan gwamnanin aka shi ya biye sunan sama ya sauya shi haka wai na birni ne shi daga ɗahiru boy ne shi sunan da shi ya sawa kan shi mai ɗan gwamna ɗan gwamna gwamna ɗan gwamna abin burga ba zai wa kai ba yadda kowa ke yi har sutura ba zai wa kai ba gashi ta yi. zaman kashe wando duba shagalinsa yake yi gwamna bai wa kansa faɗa ba soyaya kenan